Kalangu, studio Kalangu. Sashen Hausa na studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci ni ne mamma ada dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. A yau ne shida ga watan Fabrairu ake bikin ranar ƙasa da ƙasa ta yaƙi da yi wa mata kaciya al'adar da har yanzu akwai ta a Nijar. Za ku ji labarin wata matashiya da ta cincikanta cikin matsalar a maraɗi. ilimin ɗaya mata a tsakiyar tunanin hukumomin yankin tawa wata ganawa a makon da ya wuce ta taimaka wajen bullo da mafita a cikin shirinmu na yau na musamman za mai da hankali kan wani matashi ɗan nijar da ke tsara fina mai suna rashid maiga To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya. Ƙasar Nijar na bikin wannan ranar shida ga watan Fabrairu wato ranar ƙasa da ƙasa ta yaƙi da yi wa mata kaciya a maraɗi hidda ɗan guriya matsala ce da ke yawaita. Wannan al'ada na hana 'yan mata da dama yin rayuwa mai kyau misalin Jamila Bukari mai shekaru sha da aka mata kaciya tun tana da shekaru uku. Muhammad Mamman ya yi hira da ita. Tun ina shekara uku aka mini iba guriya. To ebe eban nan ne da ya kawo wanga matsala wallahi. Tun da aka aka hidda mana ita nake zub da hitsari har bisa ila yanzu gaskiya yanzu ne likita ga shekara ta uku aiki ne ake mu irin wannan a sa ka blok a maka anesthesis a maka aiki shine sannan sannan ana ganin canji ana ganin canji har bisa alliance rayuwarki yaya ta koma yanzu da har yanzu kina yoyon tsari kai gaskiya akwai matsala ba kaɗan ba wankin ma karan kanya ai aiki ne bale a ce kana ta koron lokaci tsari na zuba ai ba daɗi in wanki suna zuba ganin ki to gaskiya dai lokacin da aka yi an yi amma dai yanzu dai gaskiya a'a yanzu kan ba su zauwa sai irin wannan in an maka aiki su zo su ɗan leƙa kai tsaye su ta su don allah annabi a kiyaye ebe-eben na yanzu kai ya waye ina da Allah a daina tunda yanzu haka ƙauyuka suna yi. Zuba jari kan makomar matasa samari da 'yan mata ta hanyar samun horo da labari shine taken ranar yaƙi da yiwa mata kaciya karo na goma sha bakwai da ake bikinta a yau shida ga watan Fabrairu a Nijar kaciyar ɗiya mata na raguwa a cewar shugaban tsarin aiki na Koniprat wata ƙungiyar da ke yaƙi da yiwa mata kaciya daga kashi biyar cikin ɗari a shekara 1998 an samu kashi biyu cikin ɗari a shekara ta 2012 noba kwanjau na kunifrat ya jaddada cewa yankunan tilabiri da ya mai matsalar tafi kamari ta wayar tarho a cikin rahoton jallo maryama kyanda idan aka ɗauki diddigar bincike kan yawaitar al'umma ta fannin kiwon lafiya a ƙasar niger a shekara 1998 kiyashin ya nuna kaso biyar bisa ɗari. A shekara 2006 ya komo kan kaso 2.2 bisa ɗari. Ana iya gano sassauci mai fa'ida ga yawaitar yankar tankar gurya a ƙasar Nijar. Ana ganin ƙarfin yawaitar da farko a cikin yankin Tilibiri mai kaso goma sha biyu bisa ɗari ya mai na bi mata da kaso uku bisa ɗari. Yana karya kimancin saboda ko da a yankin gurmawa ya jibinci kaso 65 bisa ɗari kenan idan aka ɗau nau'in a cikin yankin yana kan kaso fiye da goma sha biyu bisa ɗari. Cikin yankin tawa 'yan mata har kullum suna samun matsalolin zuwa makaranta. Dalilin kenan da ofishin magajin garin birnin ya karbi a makon da ya gabata wani dandalin yankin kan karatun 'yan mata fiye da mahalta ɗari ne na bangaren suka halarci wannan haduwa domin bullo da sabbin hanyoyi. Daraktan yankin na ilimi Bila Muhammad ya yi mana tarjamar wannan haduwa a cikin rahoton Idrisa Adamu. Jihar Tawa ita ce ta kutal game da rawaitar ya mata a makaranta kuma mun lisa. lissafa kwamin-kwamin inda ke da matsalar a kai sai muka tattauna akan matsalolin dukkan magabatan ilmantarwa inda muka ɗauki alkawarin girka makarantu da isar da malaman koyarwa tunda muna da matsalar malaman ba da karatun harabar ministan mu ya ɗau fiye da malamai dubu da ɗari biyu da ya kawo mana mun wayar da kan al'ummomin kuma muna kiyasin mu ga mu yau ɗin nan don mu yi raskunar al'amarin menene sakamakon da aka samu an ci gaba ko akwai sauran matsaloli kuma wa'anne alƙawalla Allah za mu ɗauka. Kamun nan zuwa watan Maris za mu sake kiran babban taro wanda zai ɗau mahimmanci sosai inda mahukunta za su halarta don kun ga yau babu shugabannin gundumomi ba kuma magaji nan gari. Yanzu dai muna jiran ganin kowane malarcin taron ya kawo gudunmuwarsa mu fitar da matsalolin da ke akwai ta haka ne za a iya tunkarar matsalolin. Fassarar Gungu Muhammad Dantani bisa hanyar su 'yan gudun hijira ko bakin haure na mutuwa a cikin ruwan teku ko kuma cikin hamada dalilin nutsewa kosawa ko kuma kishirwa rahoton kungiyar oem da aka fitar a cikin watan nuwamba na shekara ta tara na maganar mutuwar dubu talatin da kuma bacewa tsakanin shekara ta hudu da shekara ta takwas a nijar kungiyar alarmofon sahara da ke agadas ta ɗauki niyar kai ɗauki ga 'yan gudun hijira da ke neman taimako a cikin hamadar nijar dr shehu azizu shugaban kungiyar na magana kan irin taimako. taimakon da suke ba waɗannan 'yan gudun hijira. Muna iya ajiye wata tawaga misali da za ta kula da samar da ruwa da jigilar bakin haure da suke cikin wani mawayacin hali zuwa garuruwa mafi kusa. Kuma muna iya wallafa rahotanni don fallasa wasu abubuwa da ake yi wa bakin haure da shaidu mutanen da aka musgunawa aka yi wa fyaɗe ta hanyar bakin haure. Kuma mu mun kasance a matsayin kakaki ne a gare su. Muna iya wallafa labarai a bisa shafinmu da shafinmu na facebook za a samu labarai wanda idan bamu da halin taimakawa muna iya yada labaran ta hanyar kungiyoyin da ke kawo agaji a fannonin suna iya kai dauki ta hanyar muna a yau waɗansu kungiyoyi suke gudanar da ayyuka na kai agaji Rahoton Alassan Kuzi cikin fassarar Mutare Muhammadu. Shafukan intanet eh, na Gendarmerie National da Police National da kuma Garda National an yi bikin gabatar da su a yau da safe a nan birnin Yamai. Waɗannan shafuka da aka kafa tare da tallafin ECAP Sahel Niger za su taimaka wa 'yan Niger samun labarai kan ayyukan sakamako da jami'an tsaro suke samu. Frank van der shugaban tawagar ecap eh, sahel niger ya nuna sauye-sauyen da waɗannan shafuka za su kawo a cikin rahoton rafika a tahir zubi na farko shine sashen cikin gida wanda kawai abin ya shafi mambobi ne na dakarun tsaro da suke iya shiga cikin shafin hanya ce ta sadarwa kuma hanya ce ta ɗaukar waɗansu bayanai zai kawo wa jama'a sauki sannan sashe na biyu ya shafi duka jama'a ne shi ma kamar ɗaya ne ana iya samun saƙonni da waɗansu labarai na ƙage da ake yadawa ana iya fayyace gaskiya kuma ana iya samun labarai ayyukan da dakarun tsaro suke yi manufar wannan dai don ƙara matsowa ne ga al'umma a samar da adalci da daidaito a kan abubuwan da suke faruwa ana iya yadawa al'umma sakonni na rigakafi da hannun kamar sanda A cikin wata sanarwa ta ranar biyu ga watan Fabrairun shekara ta 2020, ministar rundunar Faransa Florence Parly ta sanar da aika ƙarin sojoji shida a yankin Sahel. Wannan sanarwa ta sake maido muhawarori kan tsaro a yankin Sahel da ke fama da harharen ƙungiyoyin ta'addanci. A cewar Dr. Dikko Abdulrahman masani a jami'ar Zandar kuma ƙwararre a kan harkokin tsaro. Wannan mataki na Faransa ba zai iya yi wani tasiri ba. A cikin rahoton Mamman Sani Mustapha. Karfin wannan rundunar ba a iya kimanta ta ta hanyar yawan dakarun da Faransa za ta aiko a cikin ƙasashenmu. Amma muna buƙatar a horar da sojojinmu a ba su kayan aiki. Amma idan aka yi dogon nazari a kan dakarun da za su zo su ƙaru da rundunar Barkan da ke akwai da su kai 450 kenan ba wani darasi da muka ɗauka da waɗansu ƙasashe akan abubuwan da suka huce. Kenan har yanzu dai muna ba da goyon baya ne ga ƙarfin dakarun sojoji sojojin faransa da ke cikin mu idan a zahiri gaskiya faransa tana son taimaka mana ne to ta raba mu da 'yan ta'addan da suka mamaye wani yanki na mali akwai rawar da nijar ya kamata taka na kwato wani yanki na kasar mali musamman ma kidal da 'yan ta'adda suke rike da shi sai dai ƙasar mali tana sako-sako tana shakku akan abokanin hulɗarta ranakun talata da laraba da suka gabata an je karar bindigogi a birnin tawa har bindigo na atisayen soja ne in ji sakataren birnin tawa alhaji aliyu abubakar larios yana kira ga al'umma da ta kasance cikin kota kwana da kuma kaucewa wuraren atisayen soja a cikin rahoton abdullahi ausu to kamar kun idan soji za su fara training za su fara antarnama na halbe-halbe wannan suna shaida mana saboda mu shaida ma eh, al'umma gari don su san a abin nan antarnama ne ake ba wani tashin hankali ne ba kuma su kiyaye da gilma haka kama wannan wajen da ake wannan antarnama lalle talata an ka soma wannan don ka suka yi su ne kudu kowace rana daga ranar talata har zuwa alhamis kenan za su yi talata narba alhamis kwana uku za su yi suna wannan exercise na tir kenan abinda muke kira ga mutane su kiyaye da gilma wajen da ake exercise kenan kuma ba wani tashin hankali na akwai a antarnima ne jami'an tsaron namu suke yi Hanin yau da babura a jihar Balara yankin Tilaberi zai iya kasancewa dalilin hauhawar farashin raguna kenan jan nama a cewar kakakin kungiyar runzawa na Balara. Waɗannan babura su ne ke ake amfani da su wajen jigilar dabbobi a cikin kasuwannin da ke ƙauyuka daban-daban. wannan matsala na hana al'umma cin nama a garin mu saurari bayanan annu musa a cikin rahoton saidi abdu wanditan nama ya yi tsada da zaran dabbobi sun yi tsada dole naman ya yi tsada dabbobi tun daga manya ne har ƙanana dukansu sun yi tsada saboda tun lokacin da aka tsaida zirga-zirgar motuna ne abun ya yi tsada tunda masu motuna ne suke tafiya inda mota ba ta iya shiga su kawo dabbobi a kasuwar balleya yara a yau ko akuya kake sosai ka ajiye jika hamsin raguna daga jika saba'in da biyar abin da ya sama su manyan dabbobi ba a ma magana saboda maraƙi akwai har jika ɗari hudu ba wai wani abu ne ya sanya muka tsada sai da nama dala hamsin dala sittin ba a'a saboda idan ka sayar ba ka samun riba sai faduwa kilon nama mai ƙashi muna sayar da shi ne ɗari biyar shi kuma tsoka zalla jika uku dabbobi sun yi tsada ne muna ba da haƙuri ba laifin mu ne ba to wallahi ni sai mu hinsuri man kirtali Don su sai kuma rahoton mu na musamman matasa masu fina-finai na Nijar da ke fice a dandalin gida da waje mai shekaru 29 Rashid Mega na daga cikin waɗannan sabbin matasa ya tsara fina-finai guda tara daga ciki wato La Chambre 318 fim ɗin mai mintoci uku da kuma fim ɗin mai suna Chronique d'une Fami a cewar wannan matashin furdusa matsalolin kuɗi ba su hana a tsara fina-finai. Ga dai Malam Rashid Mega a cikin rahoton maryama jallo kanda Darajar uwa silma ce da na nada a shekara 2017 na wani matashi da ya fada tarkon soyayya da uwar shi inda a karshe ya kashe ubansa. Na so ne in kamanta halin rashin yauci mai tsananci ko da ba kasau irin hakan ke afkuwa ba amma mutane ba sa sawa a cikin kansu da al'amari ne na samun kaucewar hankali. Cikin al'ummar Nijar magantawa bisa wannan zance ba ana magana ne ba akan abin da yake taba ƙananan yara. Ta fuskar ƙasa da ƙasa nike wallafa ta. A can ma sai a lokutan haɗuwar festival. Albarkacin haka ya ci tukuicin farko mutane sun yi ta sha'awarsa. Zamanto banna iya baza wallafawa. Wani tukuci ne kuma ina ne aka yi haɗuwar? A festival ɗin Lome mun ci tukwicin faifan film mafi nuna ƙazamtar al'ajabi a haɗuwar da aka malakanin Emergence de Lome a shekarar 2018. Har yau dai a shekarar ta 2018 a haɗuwar Club Ivoire faifan ya samu tukucin faifan da ya fi nuna hotunan da suka fi samun dacewa. Kuna magana ne bisa wani tarihi mai magana akan ɗaki na 318. Daki Ɗaki mai lamba 318 ya kammala har ma yana bisa kan shafin yanar gizo. Wanga gamin ina son in fita daga wannan shafin don in jaraba fannin da ake ce matrelesh. Na yi shi na ga da alama mutane sun karbi film ɗin da kyau a somawar na dan damu kaɗan ganin zaɓin da na yi na sassauta ƙarfin yanayin kariyar da ke ciki ba tare da nuna halin zuba jini ba a cikin film ɗin na rike karkatar hankali ne kawai guntun faifai ne mai tsawon minti goma sha uku tunda ban da kuɗi naɗa dogon faifai gara in tsaya ga naɗin guntayen faifai gaskiya ƙalubale ne ga naɗa film a cikin balbalin ɗaki guda da 'yan wasa hudu yaya za a shan hankalin masu kallo da kuma yadda da za a aiwata kishin kai tare da mutum uku da kowanensu kuma ana zargin sa dama ni mutum ne wanda kalmar ba ta yiwuwa ba ta taso gare ni ba kalma ce da mu masu naɗa fim da dukkan matasa ya kamata mu fitar da ita daga mu. domin ko kalmar ba ta yiwuwa sai an baka da tunanin abun da za ka yi ne kawai kuɗi baya zama turken da baibayin sarrafawa. L'argent ne doit pas constituer un frein pour la production. Ƙarshen labarin namu kenan daga nan studio Kalangu a huta lafiya.